idan ban manta ba za mu tashi alma'ul ladhi yukrahu isti'maluhu ko na'am wannan littafi mai albarka da muke karantawa al maliki almuyassar wanda idan ba a manta ba a karatun baya mun yi bayani ne akan aqsamul miya kashe-kashen ruwa wanda muka faɗi cewa ya kasu zuwa kaso uku ko huɗu. an gane zuwa kaso hudu akwai alma'u tahur akwai alma'u tahir akwai alma'u najis sa'an na akwai alma'u mutaghayyir ruwa wanda ya canja wanda duk mun yi bayaninsu su gwargwadon iko yanzu za mu tashi karatu akan alma'ul ladhi yukrahu isti'maluhu alma'u alladhi yukrahu isti'maluhu malam yace alma'u ruwa alladhi yukrahu isti'maluhu wanda ake karahanta amfani da shi idan an ce abu makaruhi ne a cikin al'ahkamu taklifiya shine abin da barinsa shi yafi saboda in an bar shi akwai lada cikin barin amma idan an yi amfani da shi babu laifi an gane kamar an kyamace shi ne abin da yake in an aikata shi ba saba wa Allah akai ba amma in an bar shi za a samu ladan bari an gane ga ruwa wanda yake an karhanta amfani da shi ko ma eh, kakka jefa kanka cikin shakku ko ka kamata ya kai amfani da wancan shi yasa dai idan an ce an karahanta abu shine an kyamaci amfani da shi an gane shine alma'u ruwa allazi yukrahu isti'maluhu wannan da aka ake karahanta amfani da shi ake kyamar amfani da shi yace yukrahu isti'malul ma'i ana karahanta amfani da ruwa fi iddati hawalin cikin waɗansu yanayi masu yawa inda malikiya a wajen malikiya minha daga cikin wannan yanayin da ake amfani da ruwa wanda makaruhi ne amfani da shi ga irin abin alma'ul musta'amalu ruwa wanda aka yi amfani da shi fi raf'i hadasin cikin ɗauke wani hadasi au khabasin ko kuma ɗauke wani datti yace bi an tuwuddi'a ta yanda aka yi alwala a tusila a tusila bihi ko kuma aka yi wanka da shi a tusila bihi ko kuma aka yi wanka da shi wato mutum ya yi amfani da ruwa kila gurin wankan janaba ko mace ta yi amfani da ruwa gurin wankan janaba to namiji ya zo ya yi amfani da wannan ko wani ya zo ya amfani da shi makaruhi ne amma in yi amfani da shi ba saba wa Allah ya ba an gane yasa ma kamar yadda haka annabi sallama yayi wannan akwai hadisin da ya zo ya hana daya yayi wanka da raguwar da ruwan da mace ta yi ko kuma a'a mace ta yi wanka da ragowar ruwan namiji amma kuma sai aka samu wani bangare wani shashi na matan manzon sallama yayi wanka kuma shi shi yazo yayi amfani da shi to kaga nan sai aka fahimci cewa wato an karahanta ne an gane shi yasa yace alma'ul musta'malu ruwa wanda aka yi amfani da shi fi raf'i hadasin cikin ɗauke hadasi aw khabasin ko kuma ɗauke datti najasa ce a waje haka aka yi amfani da wannan ruwan wurin kawar da ita sai ce bi an tuwuddi'a ta yanda aka yi alwala a wegu tusila bihi ko kuma aka yi wanka da wannan ruwan aka yi alwala da shi ko kuma aka yi wanka da shi makaruhi ne kai ka zo ka yi amfani da shi ko ka yi wanka da shi kai ma ko ka yi alwala da shi sai na biyu ya ce alma'ul yasiru ruwa kaɗan alma'ul yasiru ruwan da yake kaɗan ƙanƙani ya ce wa huwa ma kana ƙadara aniyatul wudu'i wa huwa ma kana qadara aniyatul wudu'i ne wannan da ya kasance gwargwadon buta na alwala ko ƙwarya na alwala gwargwadon salimit ɗinsa awil gusuli ko kuma ya kasance gwargwadon buta ko gwangwani na wanka ko kuma ƙwarya ta wanka sai ce au aƙalla min zalika ko kuma mafi ƙaranci daga haka an gane ƙila bai kai ruwan da za ka yi alwala da shi a buta ba an gane sai ya ce na ja-satun najasatun Ga gashi ruwan ya kasance ɗan kaɗan an gane gwargwadon yadda za a yi alwala da shi an gane ko gwargwadon yadda za a yi wanka da shi to sai kuma ga wata najasa kankanuwa ta fada ciki shine idza waqa'at fihi najasatun idan najasa ta wada a cikinsa sa shi wannan ruwan najasar amma qalilatun kankanuwa ba mai yawa ba an gane kankanuwa sai ce kalqatarati kamar ɗugon ruwa ƙila wani yana fitsari a gefe sai ya tartsatsi yana yi tartsatsi ga buta a gabanka na alwala kawai sai tartsatsin nan kawai sai ya ɗan shiga ciki an gane to wannan yana daga cikin ruwan da makaruyi ne a yi alwala da shi ko a yi wanka da shi amma kaga ya sa wani shari'i sai ce walam gayyirhu wannan najasar da ta fada ta canja shi ba an gane inda najasar da ta fada ta canja shi kaga mai yawa ce kenan ko turuwan ya tashi wa aiki an gane ba za a yi amfani da shi ba ko da a cikin al'ada wajen girki ko wannan duk ba za a yi amfani da shi ba haka kuma ba za a yi amfani da shi ba gurin ibada an gane ko wankan janaba ko alwala ko kuma wanke wata najasa Shi ne na nabi yace alma'ul yasiru ruwa ƙanƙani ruwa ya yace wa huwa ma kana qadara aniyatil wudu'i ne wannan da ya kasance gwargwadon ƙwarya ta alwala awil gusli ko kuma ƙwarya ta wanka au aqalla min zalika ko mafi ƙaranci daga haka idza waqa'at fihi najasatun ƙalilatun, idan najasa ƙanƙanuwa ta faɗa cikin sa kal qatarati kamar dugu haka ya diso dis an gane walam tughayyirhu kuma bata canja shi ba wannan najasar in ta canja shi ya tashi wa aiki wannan shi ma makaruhi ne a yi amfani da shi sai na uku ya ce alma'ul yasiru ruwa ƙanƙani shi ma allazi walagha fihi kalbun wanda kare ya lallagi a cikinsa ya sha kenan an gane ya lallagi shine ya sha da harshe haka ko yace walau tahaqqaqat salamatu hufihi minan najasati ko da a ce wannan ruwan ya kuɓuta daga najasa a cikinsa aka duba babu najasa kenan a bakin karen babu wani abu da ya ci na najasa lallagi kawai ya yi, an gane sai ya ce shi ya sa ya ce walau ta haƙaƙat salamatu saboda wani ai ya iya cewa a ah, to ai da karen ma ya sha ai ba najasa ba ce a bakinsa ko ai wani ya iya fakewa da wannan ya ce da kamar ma da karen ya sha ne an ga alamun najasa shi ne za a ce ai wani abu akwai wani abu ta'abbudan ake yin sa an gane akwai ibada ma'aqulatul ma'ana akwai gairu ma'aqulatul ma'ana abin da shari'a ta ce kawai shi za a yi an gane abin da ka gano illar ko hikima to fa ni'ima wanda kuma baka gano ba kawai ka aikata aikatawa ibada ne an gane aikatawa ibada ne saboda Allah ya ce kai sai kai kaka ce a'a sai an ai sai ka gano me illar kai in baka gano illar ba sai ka ce a, ai ba za ka yi aiki ba wannan ba bawa ba kenan bawan Allah shine wanda ke yi wa Allah biyayya sau da kafa duk abin da Allah ya ce ya gane bai gane ba ya fahimta bai fahimta ba ya san hikimar bai san hikimar ba tun da Allah ne ya ce a yi a matsayinsa na bawa kawai ya aikata an gane wani abun ma Allah yakan ce a yi ba Allah yana nufin aikin zatinsa ya zo ba kawai don ya jarraba bawa ya gani zai yi kawai ba Allah yana nufin zatin aikin ne kamar da Allah ya ce da annabi Ibrahim ya yanka annabi Ismail kaga ai ba zatin aikin Allah ai ya nufa ba Allah ya jarraba shi ne an gane shi yasa Allah ya ce wa na wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya haka Allah ya ce kuma wa qad ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammawunna kaga da ya ci jarabawa sai Allah ya ce qala inni ja'iluka lin imama kaga to wani abin Allah ba surar aikin ke bukata ba ke sa wata ibadar ghairu ma'qulatil ma'ana ce kawai kai yanda Allah ya ce an gane shi yasa to wannan sai malam yace walau tahaqqaqat salamatuhu fihi minan najasati Koda tabbatuwar ya tabbata ruwan ya kubuta daga najasa tunda dai kare yayi lallagi to makaruhi ne ayi amfani da shi an gane shine alma'ul yasiru ruwa kaɗan allazi walagha fihi kalbun wanda wani kare yayi lallagi a ciki walauta haƙaƙar salamatuhu fihi minan najasati ko da kuɓutarsa ciki daga najasa ya tabbata wannan ba za a yi amfani da shi ba makaruhi ne sai na hudu su'ur sharibil khamri ragowar mashayin giya su'ur sharibil khamri ragowar mashayin giya yace wa huwa ma baqiya min ma'in sharibahu wa huwa ma baqiya shine abin da ya saura shine abin da ya ragowa wa huwa ma bake shine abin da ya ragowa min ma'in na ruwa sharibahu da shi ya sha mashayin giya din kamar yanzu wanda ke mashayin giya ya zo kawai a kofi ko a wani abu sai ya kafa bakinsa sai yake shan ruwa an gane na'am ban a eh a bar shi ma ai da yake mun wannan mun gane eh a daman ai ana to in lokacin bai sha giyan ba shi ma kubuta daga shi ai baka sani ba ko za ta iya yiwa ya sha mun gani za ta iya yiwa ya sha kuma za ta iya yiwa a lokacin bai sha ba ai yana da kyau a musulunce ma ka kyamaci mutum saboda aikin da yake yi kada a mutumin da yake wannan ka nuna masa ai duk ɗaya ne ana cakuduwa da shi me yasa mai akhdar yace wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu li ghairi daruratin ai saboda mutum kawai ya fahimci cewa a'a abin da yake fa Allah baya so kai ma ka kishi akan wannan abu shine ai wa an yuhibba lillahi mutum yayi so dan Allah ya ki saboda Allah Ban gane kaga nan ma ai da aka zo nan ai ba a ce gashi ya sha giyan ba kawai ce akai su'ur sharibil khamri shi an san shi a mashayin giya ne an gane an san shi ne a mashayin giya to sai ya zo ya sha to in ya zo ya sha to wannan kai ba ka zo ka yi amfani da shi ba makaruhi ne shi yasa ya ce wa huwa ma baqiya shine abin da ya saura ya raguwa ɗan kunna kila wani in ya zo wucewa ya ji ana yi tunda ai na ga maga baba eh shi eh ana yi gaskiya da yake ma da yake ma ba za mu jima ba amma dai a kunna dan jama'a su ji yawwa haka ya yi aiko sai malam ya ce wa hadhihi karahatu ya ce wannan karaha ɗin muƙayyadatan wato abar dabaibayewa ce muqayyadatan indahu abar dabaibayewa ce a wajensu su malikiya bi umurin da wa'insu al'amura an gani wato ba a saki abin ba an dabaibaye shi an gani banda kaza banda kaza banda kaza bi umurin da wa'insu al'amura min ha daga cikin wa'annan al'amura ɗin. na ɗaya ga shi an ya kunal maul musta'amalu qalilan ruwan da aka yi amfani da shi ya zamanto ƙanƙani kama sabaka bayanu haddihi kamar yanda iyakacinsa kamar bayanin iyakacinsa ya gabata kamar yanda bayanin iyakacinsa ya ya gabata ne mai wa maka na kana qadara ya hudu'i aw al-ghusl ko shi yasa yace kama sabaqa bayanu haddihi kamar yanda bayanin gwargwadonsa ya gabata wa Allah ya tagayyara sa'annan kuma wannan ma kada ruwan nan ya canja bin najasatil waqi'ati fihi da wannan najasar da ta faɗa cikinsa. sa ka wannan ma sharadi ne an gane najasar da ta fada bata canja shi ba idan ta canja shi to babu batun cewa ai makaruhi ne an gane shine wa Allah ya tagayyara bin najasatil waqi'ati fihi sannan kuma kada ya canja da najasar da ta fada cikin sa na uku wa an yujada ma'un akhara sa'annan kuma a samu wani ruwa daban a samu wani ruwa daban an gane wa an yi wuje da ma'un akhar sa'annan a samu wani ruwa daban sai ce fa tafa ƙaidun idan dabaibayin nan ya koru mimma sabaka zikiruhu wanda bayaninsa ya gabata fala karahata to babu karhanci an gane babu karahanci yanzu a nan kamar ruwa kankani sai na jasa ta zo ta faɗa mai yawa ko iyakacinsa ko ta canja shi to wannan ba za a yi haramun ne a yi amfani da shi shi yasa kaga yace kamar ɗugu kalqatarati kamar ɗugu ya ɗan fantsama a ciki shi shine na muka kawo misali muka ce kamar mutumin da yake fitsari kawai ga ruwa nan na alwala a gabanka ka sa kawai yana fitsari kawai sai ka ji dis to wannan makaruhi ne wannan ruwan kai amfani da shi amma an kai amfani da shi ba ba ba ka aikata haramci ba ne yayi alwalarka ta amma makaruhi ne sa'an kuma ya kasance najasar bata canja shi ba in ta canja shi daman ai kaga yana daga cikin ausaful ma ko eh, kwaya uku launuhu ta'amuhu rihuhu to kaga idan launuhu ya canja daman ba za a yi amfani da shi ba an gane mu ci gaba ko a maimaita nan a bar shi haka to zan ƙara maimaita malam ya ce, alma'u alladhi yukrahu isti'maluhu alma'u ruwa alladhi yukrahu wannan da ake kyama isti'maluhu amfani da shi mun ce idan aka ce abu makaruhi ne shine abin da in ka bar shi kana ma da ladan bari amma in ka aikata ba ka da zunubi an gane in ka bar shi kana da lada na bari kana da lada tun da ka bashi idan kuma ka aikata to ba ka da zunubin ba. kaga barinsa shi ya fitar kuwa aula kenan kaga saɓanin mandubi shi kuma shi kuma mandubi kishiyarsa ne shi kuma in ka aikata din ne akwai lada in kuma baka aikata ba babu zunubi shi kuma mun gane shine kuma sunna a wajen malaman fiqh sunna shine at-tatawwu shine an-naflu ake cewa nafila ko kaga wanda bai aikata ai nafila ba ai za a kama shi ba amma in ya aikata akwai lada saboda mandubi ce kamar shi kuma makaruyi wanda ya bari din ne shi yake da lada saboda shari'a ta mace abin ne shi yasa to in ka bashi kana da ladan bari in kuma ka aikata tunda hani ne shi ma amma hanin ba shi da ƙarfi kamar haramun don inda haramun ne to hanin yana da ƙarfi shi in ka aikata ɗin kenan akwai zunubi shi eh akwai laifi a haramun ɗin an gane haka shi kuma wajibi shi ma za ka ga kishiyarsa ne tunda wajibi aikata shi dole ne barinsa kuma akwai azaba akwai ukuba an gane shi kuma haramun barinsa ne wajibi dole aikata shi kuma akwai ukuba shi ma wannan mandubi shi ma aikata shi akwai lada barinsa babu ukuba wancan kuma barinsa ne makaruhi akwai lada amma aikata shi babu ukuba shi shine to yace alma'u alladhi yukrahu isti'maluhu yace ruwan da aka karhanta amfani da shi yace yukrahu isti'malul ma'i an karhanta amfani da ruwa fi iddati ahwalin cikin yanayi ababen kididdigawa. indal malikiya a wajen malikiya min ha daga cikin wannan yanayin na ɗaya alma'ul musta'malu ruwan da aka yi amfani da shi fi rafa'i hadasin cikin ɗauke wani hadasi fi rafa'i hadasin cikin ɗauke wani hadasi aka yi wanka da shi au khabasin ko kuma ɗauke wata najasa sai ce bi an tuwuddi'a a wegtu sila bihi an gane yace yanda aka yi alwala da shi ko aka yi wanka da shi an gane aka yi alwala da shi ko aka yi wanka da shi to tunda an yi amfani da shi wannan ruwan gurin ɗauke hadasi mutum ya yi wankan janaba ruhi ne nan kai kuma ka zo kai na biyu alma'ul yasiru ruwa ƙanƙani wani iri ne ruwa ƙanƙani sai ce wa huwa ma kana qadara aniyatul wudu'i shine wannan da ya kasance gwargwadon ƙwaryar alwala awil gusli ko kuma ƙwaryar wanka wannan kaɗan kenan au aƙalla min zalika ko kuma mafi ƙaranci daga haka bai kai hakan ba sai ce iza waqa'at fihi najasatun idan najasa ta faɗa cikinsa qalilatun amma najasar ƙanƙanuwa sai ce kalqatarati kamar ɗigon ruwa an gane kalqatarati kamar ɗigo walam tughayyirhu bata kuma canja shi ba najasar da ta fada ciki bata canja shi ba to tsaya dai na ƙara komawa don biyawa ɗaya zan yi shi bai shi ai bai kamata ma a maimaita ba a a bai dai kama ai saboda shi babba ne shi shi ba sai an maimaita ba eh shi ne dai zan sake maimaitawa amma da ba sai na maimaita ba <laughs> ok to shi kenan tun da ai baba ya ce haka za a ƙara maimaitawa shafi na goma alma'u alladhi yukrahu isti'malu alma'u ruwa alladhi yukrahu wannan da ake kyamar isti'maluhu amfani da shi mun faɗa abu makaruhi shine abin da shari'a take kyama in ka aikata shi baka da lada a idan ka aikata shi baka da zunubi amma in ka bar shi akwai lada shine makaruhi yace wusti imalul ma'i yukrahu an karahanta amfani da ruwa ko ana karhanta amfani da ruwa fi iddati ahwalin cikin yanayi masu yawa indal malikiya a wajen malikiya min ha daga ciki na ɗaya alma'ul musta'amalu ruwan da aka yi amfani da shi shine alma'ul musta'amal ruwan da aka yi amfani da shi fi raf'i hadasin cikin ɗauke wani hadasi kila a yi wanka da shi au khabasin ko kuma ɗauke wani datti a wanke wata najasa da shi sai ce bi an tuwubbi'a ta yanda aka yi alwala a wai gutu sila bihi ko aka yi wanka da shi wannan ruwan makaruhi ne an gane a zo a yi amfani da shi wani ya yi wankan janaba ya rage kai makaruhi ne ka zo ka yi amfani da shi kamar hadisin nan na farko farko cikin bulugul maram ko ko yace na harasa sallama an yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ati ko awil mar'atu bi fadli rajul sannan kuma sai aka ce sala a gaba ba'da azwaji nabi sallama fi jafnatin ko haddai eh, zuwa karshe ina jin hadisin maimuna kaga to manzo Allah ya hana kuma ya aikata to sai aka gane hanin ba mai karfi bane shine sai suka ce to makaruhi wato an karahanta ni. eh eh sosai sosai kuwa na cewa ai waliyar tarifa jami'an kenan gaskiya ne kaga to wannan shi ya nuna cewa makaruhi ke sa wato an kyamaci abin shi yasa yace na ɗaya kenan na biya yace alma'ul yasiru ruwa kaɗan wa huwa ma kana qadara aniyatil wudu'i shine wannan da ya kasance gwargwadon ƙwaryar alwala limit ɗinsa kaɗan ɗin kenan alma'u lasir wa huwa ma kana qadara aniyatul wudu'i awil gusli ko kuma ƙwarya ta wanka au aqalla min zalika ko mafi ƙaranci daga haka sai ce iza waqa'at fihi najasatun qalilatun idan najasa kaɗan ta faɗa cikinsa kal qatrati kamar ɗugu ruwa ya ɗigo haka ɗis walam tughayyirhu bata kuma canja shi ba in ta canja shi kenan haramun ne a yi amfani da shi amma dai ta faɗa bata canja shi ba Shi ne ana ce kamar ruwan fitsari aka iso kawai ƙila nan ga abin alaula a gabanka kawai sai wani yaro ka ji ya wannan to wannan ruwan yanzu makaruhi ne kai amfani da shi an gane na uku ya ce alma'ul ya siru, alma'ul siru ruwa allabi wa na gafi ya kalbun wanda kare ya yi lallagi a ciki nan me yasa ce alma'ul ya siru? Eh? eh amma za mu iya fahimtar ai wani abu da ce alma'ul yasiru allazi waragha fihi kalbu waye jin ba kasuwar eh. yawwa kaga kenan idan alma'ul kasiru ne E, to kaga kenan wannan sai a ɗau hadisin iza kana alma'u qullataini yawwa la yahmilu Khabas, ko shi shi sa nan ma suka ce alma'ul yasiru ruwa kaɗan allabi wala ne kalbun wannan da kare yayi lallagi a cikinsa walau ta tahaqqaqat salamatuhu fihi minan najasati ko da kuɓutarsa ya tabbata a ciki daga najasa cewa ya kuɓuta ba najasa a ciki matukar yayi lallagi a ciki to shi ma makaruhi ne a yi amfani da shi sai na uku su'ur sharibil khamri ragowar mashayin giya mutum ne yake shan giya sai ya sha ruwa a cikin kofi to wannan kofin sai ce wa huwa ma baqiya shi su'ur sharibil khamri din yace wa huwa ma baqiya shine abin da ya saura mimma inna daga ruwa sharibahu da shi mashayin giyan ya sha yace wa hadhihi al karahat wannan karahar da aka faɗi muqayyadatan a bar dabaibayewa ce an gane indahum a wajensu su malikiya bi umurin da wa'insu al'amura wato ba a saki abun ba a an mata kaidi an gane an sa mata waigi an gane an sa mata waigi sai kaza sai kaza yawwa shine muqayyadatan din hmm. bi umurin da al'amura min ha daga cikin su al'amuran shine an yakuna al-ma'ul musta'malu qalilan ruwan da aka yi amfani da shi ya zamanto kaɗan an gane ruwan da aka yi amfani da shi ya zamo kaɗan idan da yawa ne kenan babu karaha sai hadisin idza kana al-ma'u ya yayi aiki kenan sai ce kama sabaka bayanu haddihi kamar yanda bayanin iyakarsa ya gabata shine wa huwa ma kana qadara aniyatul wudu'i ko aw al-ghusli aw aqalla min zalika kama sabaka bayanu haddihi kamar yadda bayanin gwargwadonsa ya gabata sannan wa Allah ya tagayyara kada kuma ruwan ya canja fa bin najasatil waqi'ati fihi da wannan najasan da ta fada cikin sa kai ya canja kenan idan ruwan da najasa ta fada cikin sa kuma ruwan ya canja ya tashi wa aiki yawwa babu a ce makaruhi ne kawai za a zubar da shi ne sa'annan kuma na uku wa an yujada ma'un akhara sa'annan a samu wani ruwa daban daman idan sai shi <laughs> ai babu zancen a ce ai makaruhi ne ko in sai shi shi shi din ai da shi za yi amfani ana yin magana ne idan an samu wani ga shi ga wani eh to nan kaga ga shi ga wani to amma in dai babu sai shi to ai dole dama da shi za a yi shi yasa yace wa an yujada ma'un akhara a kuma samu wani ruwan daban wanda shi ba komai a cikinsa kaga kaidin kenan sai yace fa'izan idan tafaqaidun idan da baibayin ya koru duk wannan abu ya koru mimma sabaka zikiruhu daga abin da ambatansa ya gabata fala karahata to wannan babu karhanci anan muka tsaya duk abin da muka yi daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka bamu ikon